Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da haka bidiyon mu yau zai bayani ne akan yadda zaka goge facebook account ɗinka gaba ɗaya idan kana da facebook account kana so ka goge shi gaba ɗaya ko kuma ma ka saita account ɗinka na facebook ta yadda ko da a ce bayan ranka ne zai goge kanshi da kanshi bayan ka sanar da kamfanin abin da zai faru da account ɗinka bayan ba ranka account ɗin da kanshi zai goge kanshi ba tare da wani wahala ba domin ganin haka ko sai ka biyo mu cikin wannan bidiyon da farko za ka shiga facebook ɗinka idan ka shiga facebook sai ka shiga wannan layuka guda uku sai ka nemi wurin da aka rubuta settings ga shi na nan sai ka shiga so daga nan sama ga wani wurin da aka rubuta personal and account information sai ka shige shi kamar haka so kana shiga zai kawo maka wannan fuskar daga nan ƙasa ga wurin da aka rubuta account ownership and control to shine za ka shiga kamar haka in ka shiga daga nan sama ga wurin da aka rubuta memorialization settings na ƙasa kuma deactivation and deletion so a wannan gurin memorialization din ga wani guri a ƙasa da suka rubuta decide what happened to your account after you pass away ma'ana ka yanke hukunci ko kuma ka zaɓi abin da kake so ya faru da account ɗinka bayan ba ranka so za ka shige shi kamar haka za ga sun ce nan delete account after date so za ku ga namu yana a yes ne ma'ana account ɗinka su goge shi gaba ɗaya bayan ba ranka za ga namu yana yes ne so in ka ga naka yana off ne sai ka kunna shi ka mai da shi yes gashi anan kun gani anan sama suka ce don delete By keeping your Facebook account, friends and family will be able to visit your profile and share memories. in ba goge account ka ba ba wanda zai iya posting a kan shi amma kuma duk wanda ya sace ɗinka zai shiga ga detail naka domin duk abin da ka taɓa postawa da ma abin da ka taɓa yi a wannan account ɗin shi ne suke faɗa nan na ƙasa kuma yes delete after date ma'ana za a goge account ka bayan mutuwanka ya suka ce once someone lets us know you are fast away no one will be able to see your profile again idan har bayan rasuwanka daga cikin familinka ko abokanka sai wani ya sanar da kamfanin facebook cewa wani ya rasu so za su ba shi attention in sun ji wannan labari na mutuwan ya yi claiming yana so a goge accountin so za su buƙaci ya turo da link ɗin account ɗin sai shi kuma ya je pasting ɗin account ɗin idan ya je pasting na link ɗin account ya yi copy ɗin shi sai ya tura musu ta email so za su duba idan ka kunna wannan setting so zai ba su dama su goge account ɗinka ba wanda zai sake gani shi shikenan an rufe shafin da kenan so za mu gwada muku gwada ake pasting ko in ce ake kwafin link na account ta yadda za ka iya tura ma wani ma link na account kan kana so ya bibiye ka ko ya sace in ka bai ganka ba so za ka bar shi a yes ɗin nan in ka danna saving kasancewa mun taba sawa ne amma kai idan ka sa zai nuna maka ka sa security ka na facebook ka sai ka sa security shikenan in ka ga nan yana a yes shikenan sai ka fita so yadda ake kofin link na account shine idan ka zo kan profile ɗinka kamar haka daga nan ga wani yan layuka guda uku nan za ka taɓa shi kamar haka so za ka ga gurin da aka sa a nan ƙasa coffee link to profile kana taɓa shi kamar haka ga link ɗin wannan account ɗin yanzu haka an yi in ɗin shi yanzu da zan zo misali zan tura ma wani ko ta message bari mu gwada so kana matsa kan keyboard ɗinka ka ɗaga zai nuna maka face a nan kana taɓa so kun ga link na wannan account ɗin yanzu da zan tura shi kamar haka ko mu waye daga zaran ya taɓa zai kai shi direct to account ɗina ne bari mu gani so kun gani ya kawo cikin wannan account din link na wannan account din kenan shi kamar yadda kuke gani mun gode da kasancewa da mu sai mu haɗa bidiyo na gaba